da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin fansar rai littafi na biyu da ɗaya wato littafi na ashirin da ɗaya masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a sai da ya tabbatar da dariyar ta lafa sannan ya saki kunnuwan tare da cewa wannan alama ce ta matsoraci duk jarumi baya ɓoye kansa na san ke ce amin jawahir shin menene ya kawo ki wajena ko ni ma din kin zo ne don ki ga bayana Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye don jin yadda za ta kaya tun kan ya rufe baki ya ji wata iriyar murya mai tsoratarwa cikin karaji tana cewa da a ce kana da hannu a ciki da sai na ga bayan ka a yanzun nan sannan ni ce kadai ya kamata in taimaka ma jawahir ta bar gidan nan a duk lokacin da na so iko na ne wannan ba naka ba sai dai jawahir tana da taurin kai sosai ta kasa yin nadama akan kalmar tsanar da ta jefa ni da ita kai din kuma baka baka burge ni ko da kana kokari wajen ganin ka taimaki diyata don haka ina gargadinka da ka yi baya daga kes din nan wannan shine kadai abin da ya kawo ni wajenka tana faɗin haka sai ji yayi shiru nan hasken ɗakin ya dawo murmushi a hankali ya ce wannan ne kuma ba zai yiwu ba Dan ni na sa kaina kuma babu wanda ya isa ya sa ni in janye ban damu da kowace ce ke ba don baki gabana da mutane irina nake da lokacin jayayya wucewa ya yi ya dudduba ko'ina bai ganta ba don haka ya je ya hau gado tare da yin addu'o'i ya kwanta ko kaɗan tsoro bai ɗarsa a cikin ransa ba dan ya san addu'a ita ce takobin mumini sai dai tun da ya kwanta bai samu yarin tsaba kamar kullum yana ta tunanin mafitar yana ta tunanin mafita har wajen karfe hudu sannan ya dan samu bacci kafin daga bisani ya tashi lokacin sallar asuba hankalin shikin kwanciya ya yi ganin kwanaki goma ne kawai suka rage mishi wata dabara ce ta faɗo mishi don haka bayan ya yi breakfast ya kira wani abokinsa barista nas a waya tare suka yi karatu har wajen aikinsu ɗaya lokacin da yake aiki a shari'a court abokai ne sosai don ko da a yanzu ba wajen aikinsu ɗaya ba suna tare bayan sun gaisa ne ya tambaye shi inda zai same sai faɗa mishi kasancewar wuƙen ne babu aiki shiryawa ya ya ɗauki system ɗinsa da komai wanda zai bukata ya shiga motar shi ya nufi gidan nan barista nas yana isa daidai lokacin shi ma ya shawo kwana barista faruk tsayawa ya yi har sai da ya iso da motarsa nan ya bito ya nufo wajen faruk yana murmushi ya ce barista ka ce dai da gaske kake za ka zo hmm dole ka ce haka tunda ka san baka gidan ka ja na zo ashe da sai dai in koma a'a wallahi ban daɗe da fita ba na kai madam gida ne ina sauke ta na juyo don kar ka zo ban nan yanzu dai mu shiga da mota ciki barista faruk ba tare da ya ce komai bai ta da motarsa sai da barista nasu ya shiga da tashi mota ya yi hon mai gadi ya buɗe musu gate sannan suka shiga da motocin bayan sun yi fakin ne suka nufi falon gidan barista nasu yana cewa yau dai kamar a mafarki sai ga ka a gidana ina ji rabon da ka zo tun bikina to ka dai san yanayin aikinmu ba mu da lokacin zama balle har in zo gidanka yanzu ma haka akan aiki ne yasa ka ganni hmm. na san haka kai kullum da aiki kake fakewa malam mu ma fa duk aikin nan muke irin naka amma a haka muna samun lokacin ziyara kai ko kullum sai dai ka ba da wani uzuri ko dai nasiha ce take ko dai nasiba ce take ɓoye mana kai tun ba a yi bikin ba murmushi yayi na jin an ambaci sunan abin sa, sai dai a ransa yana tunowa da wani abu ya sauke ajiyar zuciya ya ce Nasir mu yi maganar da ta kawo ni wajenka to shikenan barista ina sauraron ka barista Faruk ya ce daman wani taimako ne nake so ka yi min dan na san kai ne kadai zaka iya yi min yadda nake so gyara zaman sai ya ce wani irin taimako ne wannan ko ma wani iri ne ka faɗa zan yi maka in dai bai fi karfi na ba ko da ma ya fi. zan san yadda zan yi in taimaka murmushi sannan ya ce ranar sadakar uku wato jiya na ga motar ka fita daga gidan maragayi alhaji tanemu nefa ni kuma lokacin na shiga gidan zan yi musu gaisuwa shine nake so in ji ya kake da shi daman ka san shi Allah sarki ar alhaji tanemu mahaifin abokina ne nazir tare muka yi secondary school da shi muna mutunci sosai da shi shi na je magaisuwa don don kusantar ranar da aka yi rasuwar kullum sai na je wani irin sanyi Faruk ya ji a ransa har sai da farin ciki ya bayyana a fuskar sa a hankali ya furta alhamdulillah da mamaki barista na sai ke kallon sa ya ce lafiya barista me yake faruwa na ga kana fara'a lafiya Launasir, na ji daɗi sosai da jin bayaninka a yanzu ina da kwarin gwiwar samun abin da nake so wato wani kes ne mai zafi muke yi shine nake son taimaka min ka taimaka min a ciki kai min jagorar zuwa gidan shi cike da mamaki ya ce kes kuma wani irin kes ne haka ko akan kiran da ake zargin ko akan kisan da ake zargin an yi mishi dan naji ana ta jita jitar kashe shi aka yi sai dai an rasa wanda ya kisan dan ajiya ma aka sako direba dinsa an wanke shi daga zargin da ake mishi sai dai har yau an rasa wanda ya kisan ana ta dai bincike an kasa samun kwakwaran shaida za a iya kama wanda ya laifin tsayawa yana sauraron sa har ya kai aya nan ya rasa me zai ce tunani ya fara yi ya sanar da shi komai akan kes ɗin jawahir ko kuma ya yi shiru abinsa muryar shi ya ji ya ce ya dai barista ka yi shiru lafiya dai ko girgiza kai ya ce babu komai sai dai kawai shiru yayi ba tare da ya karasa faɗin kalmar da take bakinsa ba ganin haka ya sa barista nas ya tashi ya koma kusa da barista bisa two-seater ɗin da yake zaune sannan ya ce faruk kai min bayanin koma menene zan fahimce ka kuma zan taimaka maka saboda ka cancanci haka har cikin ransa ya ji daɗin bayanin abokin nasa sosai kuma ya san tun da har ya furto haka zai taimaka mishi don tun a makaranta baya da aboki kamar sa da barista Junet don duk tare suka yi karatu har gama makarantarsu sannan wajen aiki ɗaya sai dai barista Junet ne kawai a lokacin bai yi zurfin karatu kamar nasu ba don shi daga HND ya tsaya su kuma har masters sun yi sai sa suka tafi suka suka fi shakuwa da barista nas sai daga baya ne da ya koma a kotun da barista junet yake aiki ne a abotarsu ta kara karfi jijjiga shi barista nas ya ce wani wai lafiyar ka faruk sai wasu tunani-tunani tunane kake yi ya kamata ka nutsu ka faɗa min koma menene Shikenan Nasir, zan sanar da kai komai yanzu. Na san zaka taimaka min bayan na baro court dinku An maido ni a nan head court shine na tarar ana wani kes wanda bayan rasuwar lauyan da yake jagorantar kes din yake kare wanda ake kara shine ne kuma na amshi kes din. ya dawo hannuna don kare wanda ake karar a lokacin da na lura tana buƙatar taimako ana nema a tauye mata haƙƙi mutane da dama sun nemi su fahimtar da ni hadarin da yake cikin kes din amma ni duk wannan bai dame ni ba buri na ɗaya shine in wanke wadda ake karar a idanun duniya kwashe komai yayi akan kes din Jawahir ya faɗa mishi sai dai ya ɓoye mishi gaskiya a game da batalwar da ke tare da Jawahir har tsorata shi da ake babu abin da ya faɗa masa hankalin barista Nas ya tashi sosai da ya ji labarin sai dai bai katse shi ba har sai da ya gama faɗa mishi komai sannan ya ce tabbas na ji labarin kes ɗin nan ko ba ita ba ce jawahir muhammad wanda ta yi kisa har ta kwashe lauyoyin ta kashe lauyoyinta sai dai na ji labarin ya ɗan sha bamban da wanda ka bani amma tabbas ina tunanin ita ce eh ita ce sai dai abin da aka faɗa gaskiya sai dai abin da aka faɗa ba gaskiya bane Nasir ni kaina ina neman hujjoji da zan tabbatar ma mutane da haka sai sa a yanzu haka nake so ka yi min jagora zuwa gidan Alhaji Tanimu don akwai abin da nake so in ɗauko tun kan ya rufe baki cikin sauri barista Nasir ya mege tsaye ce ka san abin da kake faɗa ko barista ta ya kake tunanin za mu iya shiga gidan Alhaji Tanimu har wai ka ɗauko wani abu a ɗakinsa ba tare da sanin kowa ba ka san dai za a iya kama mu idan har kuma hakan ya faru har kotu za a banka mu sannan kisan da ake cewa an yi mishi mu za a ce mun kashe shi gaskiya hakan ba mai yiwuwa ba ne kama daina wannan tunanin shi ma miƙewa ya cikin sanyin jiki ya ce nasir karka damu insha Allah babu abin da zai faru zan yi kokari wajen ganin nayi komai ba tare da an gane mu ba cikin kari cikin kariya barista Nasir ya ce Faruk anya hakan zai yi da dai ka hakura kawai Nasir ka daina cewa haka Na yi maka alkawari babu abin da zai same ka ko ma menene ya faru ba zan taɓa bari a saka ka a ciki ba laifin ga baki ɗaya na wani wannan alkawari ne nayi maka ganin yadda ya ce yasa Nasir ya amince suka tafi nan suka zauna yana ci gaba da taya shi aikin da yake a nan suka yi a zahar ya ba mai gadin shi kuɗi ya so ya musu kawai su ci don matarsa sai marece za ta dawo bayan sun yi sallar la'asar ne suka kama hanyar gidan alhaji ta nemo inda ga baki ɗayansu zuciyoyinsu babu daɗi jikinsu ya yi sanyi sosai saboda ba su san abin da za su tarar ba idan suka je barista nas yake driving inda barista faruk yake zaune gefensa yana ta sake sake cikin ransa har suka isa gidan suna zuwa aka hangame musu tankame min gate ɗin gidan suka cimma cinna kan motar su cikin motoci ne sosai a parking space din haka suka samu waje su ma suka ajiye su motar barista nas cuyowa ya yi kalli barista faruk ya ce barista wallahi ina jin tsoro sosai ta yaya kake ganin shiga ɗakin alhaji tanimu zai yi mana sauki bayan akwai mutane sosai a cikin gidan ajiyar zuciya ya sauke ya ce nima ina tunanin haka nasir sai dai ban da yadda zan yi tun da tun farko ni na yi ma yarinyar alkawari zan taimaka mata kuma dole sai na samo wayar ita ce za ta taimaka min nan da kwana goma in kubutar da jawahir don da kwanaki goma nan sun shuɗe na tabbata za a yanke mata hukuncin kisa da wannan zaman shine zama na ƙarshe da za a yi mu shiga kawai in gwada sa'ata amma ta ya kake tunanin za mu iya shiga cikin gidan shi har ɗakin shi kar ka damu da wannan ni zan shiga ba kai ba ba zan saka ka a ciki ba Nasir ko ma menene zai faru sai dai ya faru da ni kadai yanzu fito mu shiga ciki mu yi musu gaisuwa dan in ga yanayin mutanen da suke ciki a jere suka tafi suna tsayawa suna gaisawa da jama'ar da suke zaune saman tabarma har suka shiga sitrum din gidan inda dangin mama inda dangin mamacin suke zaune suna amsar gaisuwa bayan sun gaisa sun yi musu gaisuwa Nasir ya dau ya duko da kansa saitin fuskar Faruk a hankali ya ce ban ga Nasir ba ban Nazir ba ina tunani baya nan amma bari in tambaya matsawa yayi kusa da kanin Nazir da yake zaune can karshen bango ya tambaye shi inda Nazir yake ya ce mishi yana cikin gida dan haka suka tashi suka shiga ko da mata ne a ciki amma a haka suka yi ta ratsawa suna gaishe su har suka shiga babban falo inda suka samu matan mamacin zaune da mutanensu gaishe su suka yi sannan Nasir ya tambayi mahaifiyar Nazir inda Nazir yake ta ce yana can fat din abbinsu ya yi musu baki ya wasu baki ku je can ku same shi ku je ku ce mishi ina nan ina jiran shi ya kawo min ki in fat din barista Faruk kallon Nazir yayi yayi murmushi irin na da alama za mu yi nasara girgiza kai Nasir yayi alamun a'a sannan suka mike suka nufi fat din da yake mallakin mai gidan tunda suka tunkari hanyar fat din suka fara jiyo hayaniya alamun ana labari haka suka isa suna shiga suka tarar da su tsaitsaye alamun tafiya za su yi na nazir yana gaishe yana ganin su ya ce a'a barista sannan ku da zuwa hannu suka mika musu duk aka gaisa sannan suka kara yi mishi gaisuwa mutane uku nan da suke tsaye ne suka ce mu zo mu za mu wuce Allah ya ji kanshi ya ce to na gode mu je in raka ku kallon su barista Faruk ya ce dan Allah ku zauna ina zuwa bari in dawo abu daman ga waɗanda suke nema don haka suka zauna haka ya fita da abokan shi don ya raka su barista faruk kallon nasa ya cikin sanyin jiki ya ce ban san ta inda zan fara ba barista amma bari in fara taɓa bedroom ɗin in ji idan a buɗe yake barista nas da ya nuna alamun tsorata ya ce a'a barista karfa a shigo a ganka ba tare da ya ce komai ba ya miƙe cikin sauri ya nufi hanyar da za ta da sa da bedroom din yana zuwa ya murda kofar ya ji ta a datse take gam nan fa duk ya ji ba daɗi ya dawo ya zauna tare da dafe kai yace hakan ba zai taɓa yiwuwa ba na san ba zai yi na san ba zan yi nasara ba nasir a jihar zuciya nasu ya tafke yace ka kwantar da hankalinka faruk ko ba ta wannan hanyar ba insha Allahu zaka samu kwakwarar shaidar da zaka bayar yana bude baki zai yi magana suka jiyo taku alamun annufo nufo ɗakin don haka suka yi shiru sai ga nazir ya shigo fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce ku ya hakuri na bar ku kaɗai wallahi abokaina ne da muka yi karatu da su a london suka ce allah sarki a'a babu komai zama yayi yana kallon barista faruk ya ce kai ma barista ɗin ne irin nasko murmushi ya ce a'a shi dai shi dai ne lauya ayya Allah sarki ainihin farko Man cewa ne da abokina babban lauya ne da shi zan saka a cikin kes ɗin kisan da aka yi ma mahaifina don a kwato mana haƙƙinmu barista faruk kallon barista nasu yayi da shi ma yake kallon shi su dukansu suka yi shiru aka rasa wanda zai yi magana daidai lokacin aka yi sallama aka shigo su dukansu suka juya suka kalli kofa tare da amsawa wata dattijuwa ce ta shigo nan duk suka gaishe ta bayan ta amsa ne ta ce nasir ina ki din bedroom din abunku za mu ɗauko sauran lemuna a ciki anti amina kin san dai an hana buɗewa. ni ma kaina da kir na samu umma ta bani ke din na shigo na shigo falo harararsa ta yi ta ce kai ni da Allah ba in ɗauko abin da zan ɗauko sai in maido maka ki sai in maido maka kai ta tseguminka sai ka ce wata uwa sai ka ce wata uwa abu zan ɗauka a ciki ganin yadda ta fara daga murya tana fada yasa ya ciro ki din a cikin aljihu ya mika mata amsawa ta ta je ta bude ta shiga barista Faruk kallon kallo suka fara yi da shi da barista na sai kuma suka mai da hankalinsu ga kofar bedroom din da ta bude Faruk ji yake kamar yayi tsalle ya shiga sai dai hakan ba zai taba yiwuwa ba suna kallo ta gama dauko lemukan ta rufe ɗakin ta miƙo ma nazirki din sannan ta fara jidar lemukan nan ta fita da su Nazir a gefen da yake zaune ya ɗage wani filo ya ɗage wani filo ya aje ki ɗin a wajen ya ce mu ma ai yanzu za mu fita tun kan a zo a fara imana surutu ta ce da dai ya fi muku faruk yana kallo nan ya ida sarewa ya tabbatar ba zai samu yadda yake so ba bayan ta fita nan barista nas da nazir suka fara hira inda shi kuma barista faruk ya yi shiru abin duniya duk ya ishe sa nazir bai damu da shirin da ya yi ba don yana ganin yanayin shi ya gane shi ɗin ba mutum bane mai son hayaniya sosai Suna cikin hirar nan wayar Nazir ta fara ringin ɗaukowa yayi bikin tare da yin sallama. Ba su ji abin da aka ce mishi ba sai dai sun ji sai dai ji suka yi yana cewa to shikenan kawo Gane nan zuwa ai dama ina cikin gidan bari in fito. Kashe wayar yayi ya kalle su ya ce bari in dan je in dawo. Wasu abokan Abba suka zo mana gaisuwa daga Kaduna. Ajiyar zuciya barista Faruk ya sauke kafin Nas ya yi magana shi ya yi saurin cewa Allah sarki to shi shikenan babu damuwa sai ka dawo nas dai murmushi ya yi don ya san dalilin faruk ne dalilin faruk na cewa haka miƙewa nazir ya ya fita lokacin da aka sake kiransa a waya yana barin ɗakin cikin sauri faruk ya miƙe ya nufi wajen kujerar da ya zauna yana zuwa ya Hanka da filo ya ɗauko ki ɗin wani irin farin ciki ya ji a ransa ya juya ya kalli nas da yake yi mishi kallon mamaki ganin babu wani alamun tsoro a tare da shi har ya iya ɗaukar ki ɗin murmushi ya sakar mishi tare da cewa ina zuwa bari in yi sauri in je in ɗauko ba zan ɓata lokaci ba cikin sanyin jiki ya ce a'a faruk ina jin tsoro ba tare da ya tanka shi ba ya wuce ya nufi hanyar bedroom din yana zuwa ya sake din da ya ga Nazir ya nuna ma matar nan yana murdawa sai ga kofa ta bude juyowa ya kalli barista Nas da ya gama tsorata sannan ya zare ke din ya shiga cikin bedroom din ya maida kofa ya rufe tsayayi a bakin kofar yana bin ɗakin da kallo komai na ciki ya ji sosai za a iya cewa aljannar duniya kenan tabe baki barista Faruk yayi sannan cikin sauri ya nufi wajen wardrobe din yana zuwa bai yi wata wata ba ya bude ya fara bincike cikin sauri dubawa ya rinka yi amma bai ji wayar ba sai da ya duba kusan sau uku bai ga komai ba nan hankalinsa ya fara tashi yace shikenan an dauke ta daga wajen to amma tana ina ko dai Jawahir bata san inda take ba dama haka nan ta ce min tana cikin wardrobe din shi tsayayi wajen jikin shi duk yayi sanyi sosai can kuma ya tuna da irin matsalar da zai shiga don haka ya juyo cikin sauri zai fito ya bar ɗakin nas da yake zaune tsoro duk ya gama cika sa allah allah kawai yake faruk ya fito kafin dawowar nazir yana cikin haka kawai sai jiyo muryar nazir yayi ya tunkaro ɗakin yana waya yana cewa shikenan umma gani nan yanzu zan kawo miki kiɗin daman sun tafi yanzu ina tare da su nas ne kuma shi dai ɗan gida ne babu damuwa sai mun fito ga munan za mu fito mu koma sitrom ɗin wayyo kar ku sauku ganas a lokacin zufa ce ta fara ƙwarara daga jikinsa yana jin kamar ya nitse cikin kujera tsoro da fargaba duk suka ɗarsu a cikin zuciyarsa nazir na gama wayar ya ida shigowa cikin ɗakin yana shigowa ya kalle shi ya ce ya naga kana zufa Sori, bari a kare AC din daman dazu muka rage ta shi dai da idanu ya bi shi kawai cikin ransa yana cewa shikenan Faruk ya ja min muryar Nazir ya jiyo yana cewa ina abokin naka ba dai ya tafi ba dubarbar cewa yayi ya rasa abin da zai ce sai can cikin rawar murya ya ce am ya je waje zai amsa waya ne to shikenan bari mu jira ya dawo sai mu mu koma can sitrum ko kuma mu tafi mu haɗe da shi da mu haɗe da shi don umma ta fara faɗa wai in kawo mata ɗin ɗakin abba saboda ba a so ana shigowa yanzu za a fara surutu 'ya'yan cikin nas sai da suka kaɗa ya rasa abin da zai ce man nazir sai can cikin dauriya ya ce nazir ko za ka taimaka min da ruwa in sha kafin ya dawo kaga kar mu fita ya dawo kuma ba mu nan bai san inda muka nufa ba miƙewa nazir ya ce haka ne kuma bari in je in kawo maka ruwan don na nan ciki ba su da sanyi in ya so in na gamu da shi sai in faɗa mishi daga kai kawai yayi dan baya ji a yanzu zai iya magana saboda tsananin tsoron da ya shiga juyawa ya nazir yayi juyawa nazir yayi ya fita dan samu ma abokin nasa ruwa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya barkanmu da shan ruwa da fatan kun sha ruwa lafiya